Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalimasi Garba da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Laraba 18 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Ƙungiyar tarayyar Turai za ta rufe kan iyakokinta ga duk wani bako na tsawon kwanaki talatin tun daga yanzu. Kasuwar hannayen jari da ke shiryar Wall Street na birnin New York nan Amurka ta ɗan murmure daga wata mummunar faɗuwar da ta yi tun daga ranar Litinin. Sannan shugaban Rasha Vladimir Putin ya tsaye da ranar 22 ga watan Afrilu a matsayin ranar kada ƙuri'ar raba gardama kan batun yin kuskure ma makundin tsarin mulkin ƙasar. Kanun labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku je cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar rufe filayen jiragen sama da kuma iyakokin ƙasa domin hana ɓullar annobar cutar coronavirus a ƙasar. A Najeriya kuwa kungiyar malaman jami'o'i ta ASU da ta shiga yajin aiki a kasar ta ce ba gudu ba ja da baya har sai gwamnati ta ɗauki matakan da suka kamata. Haka kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyi ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. Ƙungiyar tarayyar Turai za ta rufe kan ta ga duk wani bako na tsawon kwanaki talatin tun daga yanzu a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar murar corona. Ganin mutum guda ne kawai sabon kamuwa da cutar a Wuhan na ƙasar China a jiya talata. Yanzu nahiyar Turai musamman ma ƙasar Italiya ita ce inda cutar ta fi addaba a duniya. daga cikin adadin mace-mace wajen 7,500 a duniya baki daya sanadiyar cutar murar ta corona silisi daya ko ɗaya bisa uku a ƙasar italiya aka yi ƙasashen spain da faransa su ne suka zo na biyu da na uku a nahiyar ta turai baki daya mutanen ƙasashen uku duk an killace su a latilas asali ma a ƙasar italiya duk wanda ya fito kan titi muddin bai da wata kwakwarar hujja to da zai fuskanci ɗauri da kuma tara Ƙasar Belgium ma ta ayyana dokar hana kara kaina. Kuma duk wanda ya kai shekaru saba'in zuwa sama ba shi ba fitowa waje a sabiya ganin cutar ta fi kama tsofaffi. A halin da ake ciki kuma kasuwar hannayen jari da ke shiyar Wall Street ta birnin New York na nan Amurka ta ɗan murmure daga wata mummunar faduwar da ta yi tun daga ranar Litinin. saboda wani labarin da ya fito daga fadar shugaban amurka ta white house mai nuna cewa gwamnati na shirin tallafawa saboda illar da cutar murar corona ta yi amma masu nazarin al'amura na cewa duk da haka dai kasuwar na iya ci gaba da tangadi zuwa wani ɗan lokaci darajar hannun jarin dow jones ta cilla sama da maki dubu ɗaya zuwa jiya talata mai nufin karuwar kashi biyar cikin ɗari bayan faduwar maki dubu uku da ta yi ranar litinin hannayen jarin standard poor da nasdaq su sun dan zaburo da maki shida cikin ɗari hatta manyan kasuwannin hannayen jari na burtaniya da faransa da kuma jamus su sun dan murmure inda suka tashi da kashi uku cikin ɗari jiya talata shugaban rasha vladimir putin ya tsaye da ranar 22 ga watan afrilu a matsayin ranar kada kuri'ar raba gardama kan batun yin kwaskwari ma kundin tsarin mulkin kasar don ya bashi damar ci gaba da zama bisa karagar mulki har zuwa akalla shekara ta 2036 mutum ya rataba hannu kan dokar jiya talata wato kwana guda bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta amince da kwaskwarimar kwaskwarimar mai cike da takaddama ta samu wucewa a majalisar wakilai da ta dattawa a makon jiya kuma dukkanin yankunan rasha sun nuna goyon bayan su. wannan kwaskwarimar ta tanaji fara kirga wa'adin fitin tamkar yanzu ne ma zai fara a baya kotun kundin tsarin mulkin kasar ta yi watsi da wani yunkuri makamancin wannan na canza kundin tsarin mulkin kasar a shekara ta 1998 a yayin wa'adi na biyu na shugaba boris yeltsin muka muku karin wasu labaran za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumomi a ƙasar suka ba da sanarwar ɗaukar wasu sabbin matakai domin rigakafin annobar cutar coronavirus cikinsu har da rufe filayen jiragen sama da iyakokin ƙasa na tsawon makonni biyu yayin da za a rufe makarantu daga ranar ashirin ga wannan wata na maris wakilin murya amurka a yamai sulamu mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani la faiblesse euh, des systèmes de santé de nos nous impose beaucoup plus que d'autres la prévention. A jawabin da ya gabatar kai tsaye ta kafar rediyo a jiya da daddare, shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya fara ne da nuna damuwa a dangane da yadda kasashen duniya suka shiga halin rudani sanadiyar annobar cutar coronavirus. Saboda haka ya ce daukar matakan rigakafi ya zama wajibi ga kasashen da har yanzu ba a samu bular wannan muguwar cuta ba. Fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zender pour une durée de shugaba isuhu ya ce filayen jiragen saman kasa da kasa na yamai da na zandar za su kasance rufe a tsawon makonni biyu daga ranar 19 ga watan maris kuma za a iya tsawaita wannan mataki idan bukatar hakan ta taso ko da yake abin bai shafi jiragen likitoci da na sojoji da na dakon kaya ba haka su ma iyakokin kasar za su kasance rufe a tsawon makonni biyu daga ranar 20 ga watan nan amma motocin dakon kaya za su iya shigo da hajoji a tsawon wannan lokaci da hakan iya ƙara tsawaitawa idan ta yi dalili in ji shi de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une durée de deux semaines renouvelable. Gwamnatin ta Nijar ta yanke shawarar rufe illahirin makarantun boko daga ranar 20 ga watan nan na Maris. Saboda haka aka buƙaci iyaye su kula da 'ya'yansu yayin da aka umarci gidajen sayar da barasa da gidajen disco da na sinima da dukkan wuraren wasannin nishadi su rufe daga yau Laraba 18 ga watan Maris. Interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Cette mesure concerne notamment les baptêmes. shugaban kasar nijar ya ce daga yanzu an haramta taron mutanen da yawan su ya zarce hamsin wannan mataki bai bar taron bikin suna ba ko bikin aure da dai wasu shagulgula makamantan haka yayin da ya ce ana ci gaba da tantaunawa da shugabannin addinai domin duba ta inda za a bullowa wuraren gudanar da ibada concertation entre le gouvernement et les leaders religieux oulémas et prêtres afin d'arrêter les mesures relatives à l'accès aux lieux de culte kawo yanzu kasar Nijar ba ta cikin kasashen da hukumar lafiya ta duniya ta bayyana a matsayin waɗanda aka samu bular wannan annoba. To amma hukumomi sun umarci kasuwanni da manyan shagunan sayar da kayan alato da gidajen cin abinci su mutunta matakan tsaftace muhalli sannan ya zama dole a sa tazarar mita ɗaya akalla a tsakanin kowane mutum a wurare makamantan waɗannan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulamu Mani Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ɗauke da sauran labaran duniya. Amurka na shirin ayyana sabon shugaban kungiyar ISIS wanda aka gabatar da shi ga duniya da sunan Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurashi a matsayin abin da ta kira wani hamshakin ɗan ta'adda na musamman na matakin ƙasa da ƙasa. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ne ya yi wannan sanarwar jiya talata a yayin wata ganawa da manema labarai inda ya ambaci alkurashi da sunan amir muhammad sa'id abdulrahman al-maula ɗaya daga cikin sunaye da dama da akan yi ma shugaban isis ɗin lakabi da su wannan matakin na zuwa ne sama da wata guda bayan da jami'an ma'aikatar tsaro da na ɓangaren tattara bayanan sirrin tsaron ƙasa suka bankaɗo ainihin asalin alkurashi duk wadda ƙoƙarin da ƙungiyar ta isis ta yi na saka yashi ta wajen raɗa masa sunayen inkiya alkurashi wanda masani ne a ɓangaren addini an taɓa jefa shi kurkuku a sansanin buka na ƙasar iraki lokacin da amurka ke tafi da sansanin tun a shekara ta hudu inda ya haɗu da tsohon jagoran isis abubakar al-baghdadi kasar angola ta amince ta karbi shanu wajen dubu saba'in da biyar daga kasar chadi a matsayin biyan bashin dala miliyan ɗari daga wannan ƙasa ta yankin tsakiyar arewacin afirka mai fama da rashin kuɗi za a kai shanun ne a tsawon shekaru goma a madadin biyan bashin da aka ciwo a shekara ta sha bakwai jaridun kasar sun ce tuni kasan farko na shanun na dubu ɗaya suka isa luwanda babban birnin kasar ta angola inda aka miƙa su ga ma'aikatar gonar ƙasar ana ganin zuwa ƙarshen wannan watan kuma za a tura wani kaso na shanu biyar rahotanni na nuna cewa wannan yarjejeniyar ta amfani duka ɓangarorin biyu saboda ƙasar chadi na fama da ƙarancin kuɗi a yayin da ita kuma ƙasar angola ke matuƙar buƙatar shanu wata kotun ƙasar maroko jiya talata ta zartas da jinkirtaccen hukunci na tsawon watanni hudu da kuma tarar dirham 500 ma wani ɗan jaridar ƙasar kuma ɗan rajin gwagwarmayar kare 'yancin faɗin albarkacin baki mai suna umar radi wanda aka zarga da zagin wani alkali ta kafar twitter a sha'arar da ta kuhular da 'yan rajin 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar radi ɗan shekaru 33 ya rubuta ta kafar twitter a watan afrilun bara cewa alkalin na aiki ne da umarni daga sama lokacin da ya zartar da hukunci mai tsanani kan shugabannin masu zanga-zangar da aka gudanar a arewacin maroko a ƙarshen shekarar 2016 da kuma farkon shekarar 2017 game da matsalar tattalin arziki da zamantakewa a ƙasar da na ɗauka sallama ta za a yi ganin cewa ban aikata wani laifi ba saboda ra'ayina kawai na bayyana abinda radi ya gaya wa kafar labarai ta rutas kenan bayan yanke wannan hukuncin. ya ce zai ɗaukar tsara labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc kuma sai Najeriya inda kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta ce za ta ci gaba da yajin aikin da take har sai gwamnati ta biya musu bukatunsu. Lamarin da ya sa shugabannin kungiyar suka gudanar da wani taro a Yola domin jaddada matsayarsu. Ibrahim Abdulaziz Gareka. A wajen taron shugabannin kungiyar malaman jami'an ta Najeriya ASU a shiyar Arewa maso gabas da suka gudanar a Yola, malaman sun ce ba gudu ba ja da baya a wannan fafutuka da suka kira na kawo sauyi a jami'an najeriya farfesa agustin dago da ke zama shugaban kungiyar ta asu a shiyar arewa maso gabas ya ce abin takaici ne ya kusan sau hudu malaman jami'an najeriya na shiga yarjejeniya da gwamnatin kasar to amma kuma daga bisani gwamnati kan yi amai ne ta lashe na alƙawarin da take ɗauka. jointly agree with government in 2019 to mainstream them into our salaries. But that today, this has not been done. Bari mu faɗa muku gaskiya. Dole ne ma ke sa fa muke zuwa yajin aiki. Dubiye da gwamnati kan shakulatin bangaro game da yarjejeniyar da muka ta yi a baya. Ai muna wannan fafutukan ne domin neman haƙƙinmu da kuma kawo gyara a yadda ake gudanar jami'o'i a Najeriya. I want to inform you that the burning issues are one, the negotiation of the 2009 Shiko Dr. Elmaude Jibrin Gambo shugaban kungiyar malamai na jami'ar maudibu Adamu da ke yola wato Mautek ya ce su fa suna nan daram akan bakarsu sai ko sun ga abin da ya tura ya buzu nadi a wannan yajin aikin gargadi da malaman jami'an ke yi a yanzu. Ma da muka ji eh, wannan yajin aiki eh, kwashi gari suka neme mu an zo na farko sun gaya mana abin da za su iya yi to kuma an dawo a zones an gaya mana abin da suka faɗa to mu kuma insha Allah suka sace nan daga gobe zuwa jibi za mu yi congresses mu gaya masa abin da suka faɗa har yanzu muna musu kyawun zato sai dai abin ya fuskara kuma to mu kuma za mu ɗauki abin da ya kamata mu ɗauka wanda yake a bai saba ma doka ƙasa ba insha Allah. Ba dai ga batun hakokinsu da suke takaddama da gwamnati a kai yanzu haka wata matsalar da ke damun malaman jami'an ita ce ta balahirar Boko Haram da kuma garkuwa jama'a inda matsalolin kan shafi jami'oyi musamman ma a shirar arewa maso gabas. dr muhammad ajuri da ke zama shugaban kungiyar malamai na jami'ar jihar yobe ya ko bai ne da waɗannan matsaloli ma ke shafar jami'oi a yanzu. saboda mu yanzu a zama na malamai kamar ni dan yobe ne indijin na yobe ba mu da yadda za mu yi za mu zauna amma lalle lalle yawancin malamin da suka taho ga wasu sashi yawanci suna gudu su bari university ma saboda rashin tsaro saboda haka shi yasa muke so lalle lalle gwamnati ta kara karfi akan karfin da take da shi ta tabbatar cewa an samu tsaro a nan arewa maso gabas. to wai komai ɗalibai kuma ke cewa ne game da sato kasa katsin da ke wakana tsakanin malaman jami'o'in da kuma gwamnatin kasar ga da ta bakin wasu ɗaliban jami'ar jihar Taraba wato tasu. A sunana Ahmed Belashor ina sangayar koyar da aikin jarida na jami'ar a Taraba da ke babban birnin Jalingo. A gaskiya tafiyan yajin na aikin da aka yi ya dame mu matuka da gaskiya don ba mu ji daɗinsa ba. ba ta mu da muke da ajin karshe wato final year student a gaskiya wannan abu ne wanda aka toye man hakkin ba matsayin mu ɗaliban makaranta ya kamata su zanna su haɗa karfi da karfe su sasanta tsakanin su a manyan asu ɗin da kuma a gwamnatin tarayya wato federal government don a ga cewa an kira wannan yajin da aka tafi to ina kira ga su a gwamnatin tarayya dallas da su yi hakuri su biya wa su manya ɗin bukatunsu ko da kaɗan ne don ganin cewa ɗalibai su koma karatunsu kamar yadda suka saba don wa'annan ana bata yara lokaci ne Suna sunana sanusi shayu to wannan strike da ake aka fara gaskiya ba mu ji daɗin shi ba don ya siyar mana da karatunmu da wasu abu activities namu na makaranta saboda haka muna kira da gwamnati su samu su sasanta da waannan malaman a samu a dawo bakin aiki sunana nafisa bakar aliyu ina kira ga gwamnati da ta duba ta tausaya ma iyayen yara da suke makaranta mu ga munan mun zo muna karatu an tafi strike muna nan a makaranta abinci na karewa da sauran abubuwa kuma lokaci na tafiya ba a jarabawa ba don allah gwamnati ta tausaya ta duba mana ta biya asu abin da suka nema sunana ranja mary pulos based on calendar an a rinjin kalanda ya kamata mu gama shekarar nan amma yana dalilin namu sosai so muna kira ga gwamnati su ji kukanmu su call of strike koma da menene yanzu ko an zura ido da kuma kasa kunne a jiya da ma za ta kaya kafin nan da ƙarshen wannan mako da wa'adin yajin aikin gargadin ke karewa shin malaman za su janye ne ko kuma kuma lokaci ne ma kawai ke iya bada amsar wannan tambayar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. A gai da Ibrahim Abdulaziz wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilo hazabu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu yanar gizo wato VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai ga mu na gaba. Baki mai yanka wuya. gwamnonin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya sun soma yunkurin ɗinke barakar da ke neman wargaza jam'iyyar a daidai lokacin da takaddamar shugabancin jam'iyyar ya ɗauki sabon salo wata sabuwa ta kunno kai a majalisar dokokin jihar kano mako ɗaya bayan sauke sarki muhammadu sanusi na biyu daga kujerar mulki. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun gudanar da wani taro da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zaman wani yunkuri na gaggawa domin ɗinke wata barakar shugabanci da ke neman farraka jam'iyyar a shekarar ta ta biyar da karɓar mulkin ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa takaddamar ta samo asali ne daga wasu akasarin gwamnonin da kuma wasu kusoshin da san basu gamsu da salon takun shugaban jam'iyyar na ƙasa adams oshomole ba wanda suke ganin rashin iya salon mulkin nashi ya janyo wa jam'iyyar koma baya musamman a zaben da ya gabata na shekara ta 2019 inda ta rasa kujeru da dama har ma da wasu jihohi ɗungurungun. wannan ne ya sa suka sha alwashin yin wajarab da shi domin sake sabon zubi sun ko gurfanar da oshomole a gaban wata babbar kotun tarayya a abuja wacce ta dakatar da shi daga hawan kujerar shugabancin jam'iyyar har sai ta cimma matsaya madugun waɗanda suka shigar da karar comrade mustapha salihu wanda shine mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa a shiyar arewa maso gabas ya bayyana wa muryar amurka dalilan su na daukar matakin a can baya za a yi zaɓe nan da wata uku za a zauna ana yin wannan interesting ko wancan interesting sai kaman gobe za a yi zaɓe ko jibi za a yi zaɓe lokacin za a fara shirya kwamiti za ta je ta yi primaries in aka dawo daga primaries din nan sauran kwana daya a rufe kai sunaye ba za a biya yi appeal ba abun da ya faru kenan a sa a matsayin sa ce shi zai yi appeal na screen da aka bai bi takardu ya duwa ba aka kai mana kan wanda aka zo daga baya aka ce takardunsa ba su da aka ce da shi kuma yanzu illan da yake so ya mana shine duk wanda wanda ya yi nominating ya yi sa hannu ya rantaba hannu ya kai INEC wani zai zuwa juya a ce wannan ba dan takara bane mai kyau domin daga matakin ward an dakatar da kai a matsayin ka na dan jam'iyya domin kawo su fuka. To sai dai duk da yake cewa Oshomole ma ya garzaya a irin wannan kotu a birnin Kano shi ma ya sami nashi umarnin kotu na dakatar da wancan umarnin. Lamarin bai yi tasiri ba. wanda hakan ya sa ya koma garzayawa a kotun gaba wato kotun ɗaukaka ƙara inda ya sami sabon umarnin kotun da ya dakatar da wancan na baya da aka yi masa to sai dai ganin wannan sato kasa katsin ya sa gwamnonin sake lale a wannan karon ta hanyar komawa teburin shawarwari da sasantawa domin kai karshen cece can a wajen kotu a cewar gwamnan jihar yobe kuma tsohon babban sakataren jam'iyyar mai malabu ne wannan shine kadai mafita shine kadai zai fidda wannan jam'iyya daga halin da take ciki wannan ya je kotu wance ya je kotu wannan ya kori wannan wannan ma ya kori wannan wannan shine rigingimu da ake ciki ko ma menene musabbabin wannan rikici ina gani wannan mataki da aka ɗauka shine maganinsa sannan kuma ba yadda za a yi jam'iyya da take da gwamnoni ashirin da yawan 'yan majalisar tarayya da dattawa a ce ba ta da irin nan rigingimu ko kaɗan ba zai taɓa yiwuwa ba to amma ba ma so ta kai wannan matsayin saboda yadda ta kai yanzu duk wani ɗan jam'iyyar apc wanda yake da kaunar jam'iyyar a zuciyarsa baya jin daɗin abin da yake ke faruwa to kuma dole ne shugabanci abin da ya gada shi ne duk lokacin da aka shiga irin wannan hali shugabanni za su zauna su nemo hanyar gyara yadda za a fita daga cikin halin da aka shiga idan za a iya tunawa a makon da ya gabata ne gwamnatin jihar kano ta sauke sarkin kano muhammadu sanusi na biyu daga kan karagar mulki to sai dai 'yan sa'o'i kafin ba da sanarwar cire sarkin majalisar dokokin jihar ta soma zaman sauraren zarge-zargen da ake yi wa tsohon sarkin na aikata ba daidai ba zaman da ya rikide zuwa cece kuce da ya mutsa gashin baki har ma da doke-doken tebura wasu rahotanni ma suka ce an yi awon gaba da sandar majalisar mako ɗaya bayan wannan kuma sai majalisar a zamanta na ranar litinin da ta gabata kakakinta abdulaziz garba ga fasa ya ba da sanarwar dakatar da wasu 'yan majalisar biyar da ya ce an same su da laifin ta da fitina da ya mutsi a zaman majalisar na litinin ɗin makon jiya. To sai dai 'yan majalisar da aka kora sun ce san ba za ta saba ba wai bindiga a ruwa suna nan daren ba su koru ba. Kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan majalisar biyar labaran Abdul ya faɗa. Section 109 shi ya ba fika dama akan abu uku kwata-kwata. zai iya cewa a kotu ta yanke hukunci ta ce ba wane ba ne wane ne kotu ta ba shi dama ya faɗi cewa wane ba kai ne dan majalisa ba yanzu wane ne abin da sake faɗa kuma sakshin din ya ce idan an maka kiranye shi ma nan zai iya faɗa a eh, zauren majalisa na uku shine idan misali ina jam'iyyar apc na ce na fita daga jam'iyyar apc na kuma wata jam'iyya ba ta da wata rigima a jam'iyyar apc ba to wannan doka ta constitution ya ba shi dama ya ce ya yi declare ɗin kujera ta bekan amma bayan wannan ba inda speaker yake da a tsarin kundin mulkin Najeriya da ya ce ya dakatar da wani sai dan an bar rules a regulation din mu na gida wanda it ethics and privileges wanda kuma ba a yi ba ai dan majalisa ba wasa bane dan majalisa zabo shi aka yi al'umma ne suka zabo shi daga constituents suka turo yi wannan zauren majalisa kana cewa da har yanzu kai baka dakata ba misali a ni ban dakata ba saboda a tsarin doka ba a tsarin dokar da za dakatar da ni ba zaka shiga majalisa da karfi kenan da gudu ba insha Allah to ko menene tanadin doka akan wannan matsala Tambayar kenan da na yi wa masani shari'a barista Mu'azu Liman bo. Duk da cewa shi tsarin mulki wanda muke aiki da shi wato ma'ana sashen mulki na shekarar 1999 a duk da cewa ya ba 'yan majalisu ya ba su dama su yi dokoki yadda za su gudanar da ayyukansu da yadda za su ladabtar da junansu a duk da haka damar da tsarin mulki ya basu wannan ba zai zama dalili ba na share ko kuma ɗaukar hurumi na yin hukunci wanda shi ma tsarin mulki na wannan shekara a sashe na shidda a sakin layi na shidda ita kanta kotu ita ba dama ta ladabtaswa ko a samu hukunci daga gareta saboda haka wannan damar da suke da ita idan ta ci karo da doka ta tsarin mulki To wannan dokoki ba za su yi aiki ba a wannan ya faru sun shekarar 2012 tsakanin 'yan majalisar jiha wannan kenan 'yan majalisar rifkatu samson danas da majalisar jiha bauchi wadda aka kore ta a kan takaddamar daga a hedikwatar karamar hukumar tafawa balewa haka ma shekarar 2016 ya faru da abdulmina jibril dan majalisar tarayya haka dubu da goma sha bakwai da sanata ali ndume da kuma dubu biyu da goma sha takwas senator ovi omoagege so idan ka ɗauki duk wannan abu da ya faru ba sabon abu ne ba abin da ya faru a majalisar kano amma tunda akwai hukunci da aka samu musamman ita 'yan majalisar jihar a bauchi rafkat samson da kuma majalisar koli da tabbatar da cewa ai wannan dama da suke da ita ba za ta ɗauki hurumi na kotu ba sannan kuma shi ɗan majalisa daman kana iya ladabtar da shi ta hana shi zuwa majalisa in ma samun hukunci daga kotu ko kuma ya kasance cewa kiraye ne a gunduma shi suka yi mishi to wayannan su tsarin mulki ya sani game da za ka ladabtar suwa ɗan majalisa wanda tsarin mulki ya taho da shi idan aka samu wani akasin haka doka waɗannan dokoki da su da za su wa suka shekaru da dokar tsarin mulki to waɗannan dokoki sun zama haramtattu. A nan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa, Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu El Hikaya. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gai da Murtala, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici Ƙungiyar da Turai za ta rufe kan iyakokinta ga duk wani bako na tsawon kwanaki talatin tun daga yanzu a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar murar corona. ganin mutum guda ne kawai sabon kamuwa da cutar a wuhan na kasar china a jiya talata yanzu nahiyar turai musamman ma kasar italiya ita ce inda cutar ta fi addaba a duniya a halin da ake ciki kuma kasuwar hannayen jari da ke shiyar wall street ta birnin new york na nan amurka ta dan murmure daga wata mummunar faduwar da ta yi tun daga ranar litinin saboda wani labarin da ya fito daga fadar shugaban amurka ta white house mai nuna cewa gwamnati na shirin tallafawa saboda illar da cutar murar corona ta yi amma masu nazarin al'amura na cewa duk da haka da yi kasuwar na iya ci gaba da tangadi zuwa wani dan lokaci shugaban rasha vladimir putin ya da ranar 22 ga watan afrilu a matsayin ranar kada kuri'ar raba gardama kan batun yin kuskure ma makundin tsarin mulkin kasar don ya bashi damar ci gaba da zama bisa karagar mulki har zuwa akalla shekara ta 2036 Masu sauraro a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma yi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu amadadin Ibrahim Almasi Garba da ya ce na gabatar da shirin da kuma ci Cibahiro ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga birnin Washington DC ke cewa sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku daga ofishinmu na Abuja wato da misalin karfe 8 idan Allah ya kai mu. Salamu alaikum. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.